عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها زاد المؤمن في الدنيا والآخرة أيها المسلمون إن الهموم والغموم من طبيعة هذه الحياة لا يسلم منها أحد قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد ولكن رحمة الله واسعة فلن يتركنا في هذه الدنيا بلا علاج بل جعل لنا كتابا وسنة تنبه أسبابا عظيمة لدفع الهموم والغموم عباد الله من أعظم أسباب زوال الهموم أولا التوحيد والتوكل على الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن عوض أمره إلى الله كفاه مما همه ثانيا ذكر الله تعالى قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالذكر حياة القلوب وراحة النفوس ثالثا الصلاة قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا هدبه عمر فزع إلى الصلاة رابعا الاستغفار قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ديك مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب خامسا الصبر قال تعالى إن الله مع الصابرين فالصبر مفتاح الفرج ثالثا الدعاء ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزل وأعوذ بك من العجز والكسل تابعا تلاوة القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اعلموا أن الدنيا دار ابتلاء وأن الفرج قريب لمن صدق مع الله قال الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع الأسر يسرا فلا, فلا, فلا بجواب الحزن ولا يبقى هم ومن أحسن بالله وجد الخير كثيرا وزيادة مهمة أكثروا يا عباد الله من ذكر الله في كل حال إلزموا الصلاة بخشوع لا تتركوا الدعاء أحسنوا ظن بالله اصبروا فإن الفرج قريب اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وهما زائلا وقلبا مطمئنا اللهم اذهب عنا الهم والحزن واجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم أصله أحوال المسلمين في كل مكان وصلوا وسلم على النبي الكريم صلوات الله ربي وسلامه عليه dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah madaukakin sarki muna yabo gare shi muna kyautata salati zuwa ga manzon tsira annabi Muhammad farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yawa masu albarka huduban mu ta yau tana magana ne dangane da hanyoyin yaye damuwa da bakin ciki a cikin wannan al'umma ta sannan nan abu ne tabbas muna cikin damuwa muna cikin kunci muna cikin matsaloli muna cikin rashin kwanciyar hankali sai dai in Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana agaji ya Allah muna roƙonka ka kawo mana agaji ya koyan uwa musulmi masu albarka ya yi damuwa da matsala duka waɗannan damuwa da shiga kunci ɗabi'a ce ta rayuwa ba wani mutum guda da zai iya samun kukuta daga wannan sai dai wanda Allah ya kukutar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad khalaqna al-insana fi kabad hakika man halicci mutum a cikin wahala a cikin kunci a cikin shiga damuwa a cikin shiga matsaloli walakin rahmatullahi wasi'a sai dai rahamar Allah tana da yalwa Allah subhanahu wata'ala ba zai ban mu a cikin wannan rayuwar duniya ba Fati sai Allah ya kawo mana mafita yayin wa masu albarka daga cikin hanyar samun mafita shine komawa ga Qur'ani da sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi Allah subhanahu wata'ala da manzon tsira sun ambaci hanyoyi da suke tura damuwa da matsaloli da kunci wanda ba bawa yayin da shiga damu na daga cikin wayannan hanyoyin mafi girman su shine riko da tauhidi da kuma dogara ga Allah madaukakin sarki yayin uwa musulmi mu dawo mu rike aqida ingantacciya mu rike tauhidi mu dinga dogara ga Allah subhanahu wataala mu yi riko da sabubba na turewar bala'i da musiba Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya dogara ga Allah Allah subhanahu wata'ala zai ci duk wanda ya fawwala al'amuransa zuwa ga Allah kafahum mimma hammahu Allah zai ishe shi ga abin da ke damunsa Allah ka isan muna ga abin da ke damun mu ka yaye muna dukkanin matsaloli da kuncin da muke yayan uwa abu na biyu zikirin Allah subhanahu wata'ala mu yawaita zikirin Allah Allah ya ce ala bi zikirillahi tadama innul qulub ku saurara da zikirin Allah ne kadai zukatan mutane suke samun natsuwa da kwanciyar hankali zikirin Allah shine ke raya zukatan mutane shi ke kawo marayukan mutane samun hutu Allah subhanahu wataala ya ambata mana wannan abu na uku shine sallah Allah subhanahu wataala ya ce ku nemi taimakon ubangiji ta hanyar sallah da kuma hanyar iya hankuri saboda haka mu tsaye mu yawaita salloli na farilla da na zirfili Allah subhanahu wa ta'ala matsala ko ta yi haka girma Allah zai yayi mana ita da ƙarfinsa yayin uwa masu albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yayin da duk al'amari ya dame shi ya shiga wani halin kunci da damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a ila sala manzon Allah na zabura zuwa ga sallah abu na hudu yan uwa shine yawaita istighfari yawan istighfari yana sa hita daga dukkanin kunci musamman tuba tare da istighfari mu tuban mu Allah ga zunuban sannan mu hada da istighfari man lazima wanda ya lazimci istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farja duk damuwar da yake ciki sai Allah ya kawo mai mafita wa min kulli dhikin makhraja duk wani kunci sai Allah ya sa masa mafita wa razaqahu min haythu la yahtasib kuma sai Allah ya azurta shi inda baya tsadmanin samun arziki ubangiji abu na jiri yan uwa masu albarka shine hakuri da juriya mu zo masu hakuri da juriya wannan jarabawa ce kuma da ƙarfin Allah wucewa take ko mu gani ko ɗiyanmu su gani ko jikokinmu su gani wannan a tarihi an yi da haka saboda haka hankuri inna ma'al usri yusra inna allaha ma'as sabirin ya yan uwa masu albarka abu na shidda mu yawaita addu'a Allah ya yi muna damu wannan annabi ya kasance yana yin addu'a yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka daga dukkanin kunci da damuwa Allah ina neman ka daga kasala da gajiyawa yan uwa abu na bakwai shi ne tilawa Alƙur'ani mai girma mu yawaita karatu Alƙur'ani muna yin addu'o'i Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa nuna min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil Allah ce muna saukarwa daga abin da yake waraka ne rahama ne ga mu'mini to da haka mutu ta tsaye mu yawaita karatu Alƙur'ani, ba don wata manuwa ba saboda Allah don neman yarda Allah ka yi iyalinka su yi kowa ya dinga yi yawaita karatu Al-Ƙur'ani musamman karanta suratul kafi a ranar juma'a kowace juma'a ka lizimta makaranta karanta suratul kafi kana roƙo Allah ya kawo mana agaji a wannan ƙasa tamu ya kawo mana zaman lafiya ya kawo mana kuɓuta ya fitar da mu daga kunci da rashin kwanciyar hankali da mu Allah subhanahu wa ta'ala mai iko da aka wannan yayin uwa masu albarka yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu ƙara himmantuwa da su mu ƙara yawaita zikirin Allah kowane lokaci ko ina kake ka yawaita zikirin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yazkurullaha ala kulli ahyani manzon Allah na zikirin Allah kowane lokaci kowane yanayi yake ciki manzon Allah yana yawaita zikiri yawwa mulzimci sallah da fushu'i mulzimci sallah da fushu'i abin da ake kama fushu'i tattara tunaninka tattara hankalinka tattara sanin kokarin ma'anonin abin da kake aikatawa da ma'anonin alƙur'ani, da ma'anonin abin da kake karanta a cikin sallah yayin uwa musulmi kada mu bar addu'a kada mu ce mun gajiya ko mun yi kasala kada mu yi wannan mu yi kokari mu yawaita mu ci gaba da kyautata zatonmu ga Allah subhanahu wata'ala kada mu yanke tsammanin cewa Allah zai kawo mana agaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce ana inda zanna abdi bi ina nan inda bawa na ke tsammani in kana tsammanin Allah zai kawo agaji kusa kusa zai kawo agaji in kana tsammanin agajin ubangiji yana nesa to sai ku nesa gwargwadon tsammanin ga Allah gwargwadon yadda Allah zai kawo maka ya yi uwa masu albarka mu yawaita hankuri cewa lalle yi damuwa suna dab da kusa suna dab da zuwa da taimakon ubangiji Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya Allah hakuran ya muna dukkanin matsaloli Allahumma inna nas'aluka farjan qariban wa hamman za'ilan wa qalban mutma'innan ya Allah ka yaye muna dukkanin damuwa Allah muna ƙara roƙonka wannan masallaci ta ƙara malalo mana alkhairi da albarka a cikinsa jagororin wannan masallaci Allah ya kama musu Allah ya musu jagora shugabannin wannan masallaci Allah ya taimaka musu Allah ya aminta da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya karɓa mana dukkanin mu قوموا ila salatikum yarhamukumur rahman الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله